أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم آمين يا رب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد يوم تفسيري يا تاري <coughs> الحمد لله na yi da daman na tari a tsakiyar ayoyi don kuma Allah ya taimake ni na maimaita ban yi ba kuma shi tare in kana sai a ce ga sharuwa ni kuma ina azumi tsaron ma daman amin ya rab amin ya hayya in kana tari ruwa ake sha mai azumi ko kaga ba maganar shan ruwa wani sirri za ku ba ne addu'a ƙarar ma ya ce addu'a to sai abin addu'a amin ni da ƙarar ma kwanakin nan sanyi ya ɗan shiga jikinmu yau dai Allah ta'ala ya tona asirinmu kuka gane amma duk kwanakin da na yi ƙoƙari ba a gane ba ina rike da tishu fefa kuma duk da za a kada a gane na yi ƙoƙari to yau kuma Allah ta'ala sai ce sai an gane na ji na aran ma ne ba ku gane ba tukunna aran ma ya ce wai nasa ba an gane Allah ta'ala ya ƙara mana imani da lafiya na na ɗaya kenan na biyu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha biyu a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara sha Allah ta'ala muna farawa da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da ayyukansu ke dacewa da abin da ƙur'ani ya karantar da su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu a bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu addu'o'inmu na alkhairi Allah ta'ala ya amsa abinda muka kuskure na ibada muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana na iso ake miƙo min tambayoyi da kuma takardar wani ɗan uwa da ya turo da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce malam muna neman addu'a daga jama'a jiya muna cikin karatu a nan wurin bayan na tashi daga tafsiri sai na samu an ɗauke mun mota na muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar masa da abin da ya fi alkhairi muna roƙon Allah subhanahu ta’ala ya tona asirin wanda suka ɗauka muna roƙon Allah subhanahu ta’ala ya sa lokacin da ya babu motan ya zama kafara ne na zunubansa kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu mu musulmai da wanda ba musulmai ba dama na gyara ɗabi'unmu da halayenmu Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare abin hakika wannan jarraba ce mai girma na farko ba zan yi zargi na cewa ma wanda suka ɗauka musulmai ba ne saboda duk girman harabar masallacin wani lokaci zai zama ya cika da motoci sai an yi fakin a bakin hanya in an ajiye mota a bakin hanya akwai tsammanin wanda ma ba musulmi ba zai iya zuwa wurin ya iya yin sata wannan yana iya yiwa na biyu abin da nake gara ba da shawari ya zama akwai tsari da in an fara karatu ba za a bar kowa ya ɗauki mota ba har sai bayan an tashi wanda kusan ya ajiye motarsa nesa da bakin karatu ya yi ƙoƙari da ganidar da sallah an gama karatu ya je dauki motarsa wannan yana taimakawa ya zama akwai tsarin ba a barin mutum ya fita da abun hawa ya ɗauka sai bayan an tashi a darasi sai dai idan ya zama akwai uzuri mai karfi kuma an tantance shi an gamsu da haka a nan ma sai ya nemi izinin cewa yana so ya je dauki mota ba wai haka kawai sai ya je ɗauka an yi magana sai ce ai tasa ba ne wannan ma bai yi ba ina ga wannan insha Allah ta'ala idan aka yi yana taimakawa wajen rage ɗauke-ɗauke da ake yi na abubuwan hawa na mutane hatta da takalma ana iya yi za ka iya zuwa kai mai tafsiri da takalminka a nan dai ba a taba sace mun takalmina ba amma ni na san akwai inda na yi tafsiri na je da sabin takalma na <coughs> farare sol aka yi tafsiri aka yi addu'a aka watsa na fito na samu babu su eh, bahaushe shi ne sai ce wai mai wanda ya fi ka bukata ya dauka ni ban yadda ya fi ni bukata ba ya dai fi ni mutuwar zuciya amma dai ba in bukata ya fi ni aida ya saya kuma shi ma bai san yadda aka yi na al'imani na saya ba to da haka wanda ya fi ni mutuwar zuciya ko rashin imani shi ya dauka to kula ga wannan ba wai wanda ya fi ka bukata yake daukan kayan ka bane mai macacciyar zuciya da rashin imani shi yake zuwa ya dauka tunda kai ka je ka nemi halal ka saya shi kuma ya ya gagara neman halal ya za dauki haramun wanda kuma gobe kiyama ya san sakamakonsa akan wannan haramun din da ya ce Allah ta'ala ya taimake mu ya gyara mana halayenmu da halayen 'yan Najeriya gaba daya na biyu babu laifi mu duba ko na uku tambayoyi da aka kawo iya gwargwadon abin da ya sauwaka Allah ta'ala ya taimake mu wannan ya ce assalamu alaikum malam don Allah menene hukuncin barci bayan sallar la'asar a bisa ga al'ada da muka tashi yawanci akan hana mutane bacci bayan sallar la'asar kuma an samu wasu hadisai da suka kawo hani akan bacci sallar la'asar musamman hadisin da ya fi shahara a cikinsu akwai guda ɗaya wanda yake hani akan baccin sallar la'asar magana mafi inganci waɗannan hadisai duk da suka haramtar da yin bacci bayan sallar la'asar ba su inganta ba mu duba cikin littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi hadisi na 39 ya tabbatar da cewa hadisin da ke hana bacci bayan sallar la'asar bai inganta ba don yadda ake cewa hadisin ya ce wai man nama ba adal asr faftalasa aqluhu ko fala na illa nafsahu dukkan wani wanda ya bacci bayan sallar la'asar ya tashi ya ga hankalinsa ya gudu ko kuma faftulisa aqluhu ya zama an cire masa hankalinsa ko ya tashi a ɗimauce to fala ya na illa nafsa kada ya zargi kowa sai kansa bi ma'ana kenan bacci bayan sallar la'asar yana iya raba mutum da hankalinsa wannan hadisi bai inganta ba a ka'ida kuma na malaman shari'a matukar wanda ya haramta abu hadisinsa bai inganta ba mai halattarwa baya bukatar hadisi saboda dama a haramtarwa ne ake neman dalili kamar da na sha ba mu labari ko kuma hujja a nan wurin idan ka ɗauko soboro da za ka sha wani zai ce ina aya ko hadisi da ta ce ka sha soɓo sai ka ce a'a ni mai shan soɓo ba na bukatar aya ko hadisi saboda mai dalili Allah ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil jami'an duk abin da ke bayan kasa asali ai halal ne gare mu kai da kace shan soko rodo ko kunun zaki ko kuma tsumi haramun ne to kai sai ka kawo aya ko hadisi amma wanda <coughs> wanda zai sha baya bukatar aya ko hadisi aka 'ya'yan itatuwa cin ya kuwa da alayyaho ko kuma cin zogale ai ba aya ko hadisi amma asali halal ne wanda zai haramtar shi yake kawo dalili haka in ba a samu dalilin da ya hana ba to al'asulu shine ya halatta kai bacci a lokacin da kake da bukata mm. haka babu wani nassi da ya inganta wanda ya hana kai bacci bayan sallar la'asar amma ko ba a ce yin sa sunna bane baccin da nassi ya kawo cewa iya da falala shine tsakanin azhar da la'asar Shi ne baccin kailula siyasta ko hmm. wannan yana da amfani nan ma kuma idan ba ka da wani abin da ke da muhimmanci za ka yi a lokacin in akwai abin da ya fi baccin muhimmanci kuma sai a yi abin da ya fi muhimmanci a haƙura da baccin Allah ta'ala ya taimake mu wannan ya ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ya yace malam naji wasu ne suka ce wai duk annabawa sun haɗu a nan duniya a zamani ɗaya kuma sun yi wa'azi tare da juna don Allah haka ne bilhagiga ban san wani ingantaccen hadithi ya tabbatar da cewa annabawa zamani dai suka haɗu ba bal ma abin da muka karanta a nan wurin cikin ƙur'ani suratul mu'minun aya ta 44 Allah ya ce na rusula na tatira ai ashe ke ya nuna cewa wani ya zo bayan wani ne babu wani nassi da ya kawo cewa annabawa sun haɗu a nan don tambayar ya kira waɗanda suka ce annabawa sun haɗu amma ba maslaha ka kira sunan muhimmin abu shine tambayar a amsa ta amma an na kiran cewa ya ji wane suwana sun ce to wannan ba zai amfani ba maslahar shine a fahimci tambayar kuma a bada amsa babu wani nasi da ke tabbatar da cewa duka annaba zamani ɗaya suka yi wasu ma iyayen wasu ne wasu jikokin wasu ne wasu tattaɓa kunnan wasu ne <coughs> to ya za a ce sun haɗu a zamani ɗaya banda wannan amin ga hadisin Salman al-Farisi radiyallahu anhu riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi Alayhi, wanda yake cewa tsakanin Annabi Isa zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace an samu shekara 600 wanda yana cikin sahih al-Bukhari daga zuwan Annabi Isa zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara nawa shekara 600 akwai hadithin da ya zo cikin sahi na ibn hibbana juz'i na goma sha hudu shafi na 69 wanda ke bayyana cewa tsakanin annabi adam zuwa annabi nu an samu karni goma a kuma cikin fassara mafi shahara karni shekara nawa ne ɗari in an ce karni goma ya zama shekara nawa <coughs> shekara dubu aka samu tsakanin annabi nuhu da kuma annabi adam zuwa annabi nuhu wannan hadith yana cikin sahih na ibnu hibbana akwai wanda yazo cikin mustadrak na imam hakim rahimahullah wanda hatta sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta shi dalilin hanyoyinsa da yazo da shi <coughs> cewa tsakanin annabi nuhu zuwa annabi ibrahim shi ma an samu karni guda goma shekara dubu daya daga zuwan annabi nuhu zuwa annabi ibrahim akwai tazaran shekara dubu ɗaya tsakaninsu to tazaran shekara dubu ɗaya ya zama kenan zamani dai suka zo sun yi wa'azi tare bai nuna haka ba bayan ga haka akwai tafsiri na ibnu kasir Allah ta'ala ya masa rahama wanda ciki ta tsakanin isa dan maryam a tsakanin musa bin imran da kuma isa bin maryam an samu shekara 1700 shekara 1700 tsakanin wa tsakanin Musa bin Imran da Isa bin Maryam an samu shekara 1700 to kaga wannan tazarar yake nuna maka ce ai ba zamani ne suka yi ba wannan kawai na ka nasosi da suka inganta ne a wurin malamai na cewa tsakanin annabi da annabi an sassamu tazara wannan yake na maka duniyar ka dade shi yasa za ka gaba abin mamaki yanzu an ce <clears throat> ana tonon kasa a kasar misira an tono wani abin tarihi wani shekararsa dubu goma wani dubu sha biyar wani abin da ya kama da haka saboda tsakanin al'ummomin akwai wanda ke da tazara da dama Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullah yace ina yi wa malam fatan alkhairi tare da alaramma da sauran jama'a to mu ma muna maka fatan alkhairi kuma ni ma ina muku fatan alkhairi duka kamar yadda aka mana yace malam shin menene hukuncin wanda ke bin liman sallah shi kuma yana amfani da qur'ani yana bin karatun liman da yake yi ana karanta ba a ƙur'ani shi yana bin sa. wannan an yi tambaya zuwa ga sheikh abdulaziz bin bas rahmatullahi alai a majmu'ul fatawa tasa juzi na sha ɗaya shafi na ɗari uku da arba'in a kan menene matsayin rike ƙur'ani ana karatun sallah ya ce wannan la'asala lahu wannan bai tabbata da yana da asali a addini ba in liman ne yake yi tilawarsa ba ta da ƙarfi zai rike ƙur'ani wannan akwai dalili saboda an samu wani bawa na na Aisha radiyallahu anha ya rike Qur'ani yana yi wa mata limanci A nan idan liman na da bukata zai iya yi amma mu ma mu da muke bayan liman yace wannan bai da asali yin wannan har ma yake cewa abinda ke bayyanuwa gare ni shine layan baghi hakan bai dace ba saboda a tunaninsa rike Qur'ani yana iya raba mutum da wasu abubuwa na sunnoni a cikin sallah har ya jawo ayoyi guda biyu da suke da muhimmanci a sallah yake nufi da cewa rike qur'anin mai iya yiwa ya hana mutun cika wannan daga ciki yace na farko farkon suratul mu'minun da Allah yace qad aflahal almu'minun bismillahir rahmanir rahim qad aflahal almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un na biyu kuma Allah yace wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna kuma ya kawo hadisin da ke cewa ma ju'ilal imamu li bihi ya kawo waɗannan hayoyi da wannan hadisi karkashin amsar da yake barwa ke cewa wannan yake nuna mana hakan bai dace ba ayan farko Allah ya ce mu'mine suna da khushu'i a sallah sai ce idan ka rike qur'ani na farko na kaddu a sallah sunna ce ka dora hannun dama akan hagu ko kuma kai wazu ka dora dama akan hagu ko ka rike dama akan hagu wanda ya rike qur'ani baya iya rungume hannunsa a kirjiyar da sunna ta karantar saboda wani hannun zai lankwashe ne yana rike da qur'ani ba wai yadda aka ce yayi haka yake yi ba <clears throat> yace to kaga na farko ya rasa sunnar rike hannu yadda shari'a ta karantar na biyu yace wanda yake sallah yake bin liman sallah a malikiya suna fahimta yana kallon gabansa ne amma abin da ya fi tabbata a sunna ka kuma haka ya zo a cikin hambaliya shine cewa mutum yana kallon mawdu'us sujud wanda ya rike qur'ani yana kallo kaga kenan yana rasa sunnar kallon inda aka ce ya kalla na uku a cikin sallah din nan da mutum yake qur'ani ya ce fastami'u lahu wa ansitu ku saurara kuma ku yi shiru Saurara wanda kake kaga kallon ƙur'ani hankalinka da sauraronka bai cika tafiya zuwa ga liman bai yana tafiya zuwa ga mai abin da kake karantawa ko kake gaike karanta ne bayan kuma umarnin shine kira'ar liman ake bukata ka rika bibiya da wanda yake cewa to ko ba komai wanda ya rike ƙur'anin yana rasa wasu sunnoni da shari'a ta karanta wanda kuma bin sunnonin ya fi muhimmanci akan kawai ya rike ƙur'ani yana karanta saboda ko bai rike din ba ai liman zai karatunsa wani lokaci ma idan masu rikewan suka yi yawa sai su yi ta da limamai wani yana sahu na goma sha bakwai daga can yake gyara daga ya ji liman ya ji sai ka jina na cewa wannan zina kafaru wannan zina kafaru kuma ana ɗauke wuta sai ka ji kiti a yi shiru in tilawa ta tsaye ba inda zai motsa amma yanzu ya zama babban aram to sai ka ga mutane ya zama sun ma ba za ma su bar waɗanda suke da tilawa a bayan liman su ma tayar da shi a cikin nutsuwa ba yana can baya daga sai yake daka murya amma kuma ana karban ƙwar'anin sai ka ji shi yayin shiru ɗif a duriyarsa ka ƙada ji ko za ka ji duriyar <laughs> to waɗannan ya sa malamai ba su cika faɗaitar da haka ba idan mutum ya dace baya da sallah ba za a faɗa ba saboda amalin kalilin baya bata sallah Ƙaramin aiki a cikin sallah idan ya faru baya bata sallah fiye ya kalita yana sallah sun sai ta buɗe kofa aka shiga wurin da yake <clears throat> yana sallah yara suka hau kansa ya ɗaga su ya rike su kaman al-Hasan wal Daga hadisin umama duka duk wanda yake tabbatar da waɗannan kuma ba zai zama don mutum ya rike ƙwar'ani ko da irin rubutun hannun nan ne da ake yi mai girma ba za ka ce sallah ta baci ba amma dai ana ga zai raba shi da wasu sunnoni ne to ka mutum zai dage hakura wannan shi ya fi dacewa ya zama ya saurara zuwa ga liman me yake karantawa insha Allah ta'ala a nan za a fi samun lada mai yawa Allah ta'ala ya ba mu lada wanda yake mai yawa jiya mun tsaya akan aya ta 141 a cikin suratul baqara yau da ikon Allah za mu tashi akan aya ta 142 a cikin wannan sura din insha Allah ta'ala bismillah arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بي النَّاسِ لَرَؤُوفٌ رحيم hmm. ba da ɓata lokaci ba, wawaye jahilai za su fada minan nasu daga cikin mutane ma wallahum an qiblatihim menene ya dauke musulmai daga su allati kanu alaiha wanda tun asali suke kanta Allah ya ce kullillahi al-mashriq wal maghrib a ce musu Almashirik mafita rana ko wal maghrib da mafada lillahi duka na Allah ne ya hadi mai ya sha'u ila siratun mustaƙim Allah yana shirya da wanda yake so zuwa ga hanya madaidaiciya ni da ku Allah ta'ala ya ɗora mu akan hanya wacce nake madaidaiciya dalilin saukan wannan aya kame da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya fada shine cewa a farkon musulunci da aka farlanta mana yin sallah aka farlanta wa manzon Allah da sahabbai radiyallahu anhum yin sallah suna kallon baitul maqdis suna sallah ne nan ne alqibla ake kallo baitul maqdis to an yi sallah kaman wata goma sha shida zuwa wata goma sha bakwai kamar yadda hadisi ya inganta cikin aljami as-sahih na imamul bukhari rahmatullahi alaihi sai fiyayyen halitta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam yana yi ta addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala da cewa a ɗauke masa alkibla daga baitul maqdis a dawo masa da shi zuwa ga ka'aba da ke makka kuma kamar da abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda ya fada faɗa shine cewa yayi kwaɗayin ya dawo ta ɓangaren ka'aba yayi sallah saboda dalilai guda biyu dalili na farko mafi ƙarfi shine ka'aba ita ce alkiblar annabi ibrahim alaihi salam shi kuma annabi sallallahu yana sha'awan a jingina shi ga annabi ibrahim tare da cewa matsayi da darajar annabi muhammad sallallahu ta fi matsayin da darajar annabi ibrahim a wurin allah amma daga annabi muhammad sallallahu daraja sai annabi ibrahim shine na biyu amma duk da wannan tunda babansa ne kakansa ne millata abikum ibrahim ne yana sha'awan ya rika kallon wurin ya rika yin sallah na biyu kuma baitul maqdis da yake kallo tsawon wata 16 zuwa 17 din nan al yahudi ta ce asalin al su to sai suka fara masa isgili shi yazo yana kallon wurin yana ibada sai ya to ku da shi a hankali zai dawo ai ai a hankali zai dawo saboda me saboda suna ga wai zai dawo yanzu ya bi yahudanci tunda da yazo yake sallar ma al-qiblar mu yake kallo bai zo da tasa sabuwa ba to shi gori bai da dadi wannan goranta masa da suke yi tare da cewa masallacin da ke baitul maqdis na Allah ne na ka'aba na Allah ne kuma duka annaba Allah suka masa hidima sai zama yana sha'awan yanzu ya canja alƙibla daga tasu a mayarmar zuwa ga ka'aba wanda annabi ibrahim ya gina kuma ita ce alƙiblarsa kuma a cikin annabawan ya tabbatar in an cire shi ba mai darajar annabi ibrahim alaihi salam sa duk a saƙon musulunci sai ga ana jinginawa ga ibrahim ibrahim ibrahim saboda mai saboda cewa kusancin da suke da shi yana da yawa kuma iya da daraja akan sauran annaba da manzanni to a lokacin sai ta addu'a wanda a gaba Allah ya gaya mana kadina za ta ba wajen ka sama a lokacin da ya addu'a sai Allah ta'ala ya amsa masa wannan addu'a din sai aka canja alƙibla daga masjidul aqsa Ladi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa sai aka ɗauke alƙibla daga masjidul akasa aka mai da shi zuwa ga makka ɗakin ka'aba to a lokacin da Allah ta'ala zai canja masa alƙibla ɗin saboda Allah masanin gaibi ne tun bai canja ba sai ce sayakulu za su gaya maka amma ba su faɗa ba a lokacin ka duba mu'jiza ta Allah subhanahu wata'ala za mu canja maka amma in an canja sai kai shiri za su ce maka kaza wanda yake bayyana maka duk abu na gaskiya daman sai ya samu turjiya in aka turje kai kai haƙuri to sai ka ga nasara ta yi nasara yanzu akwai abubuwa da dama a ƙasar nan tayin da muka fara karantar da su sunna ne wasu wuraren ma rikici ake aita da kuwa amma yanzu ya zama tarihi ba wanda ke magana daga cikin misali akwai jiyarwa bayan liman liman ya ce allahu akbar ladan ya ce allahu akbar ai hakan nan lokacin da aka fara karantar da wannan gashi dai mun bi a hankali a hankali a hankali kuma na ji na karantar da wannan sunna a cikin jami'a ce wanda ake ga wayayyu ne waɗanda muke cewa intellectuals ko amma da aka karantar da wannan kuma karatu muke littafi tiryan tiryan har aka zo kan abin ai abin ya zama wani abu abin ya zama wani abu a cikin jami'a fa ba ko irin kauye ba shi yasa in za ka je ka karantar da addini a kauye sai ka dauki abin kaɗan kadan bit by bit in ba ka bi a hankali ba za a yi barna muka waye gari a cikin jami'a muka zo darasi kan ake bance kowa ya kada kowa ya ba kuma a karatun da aka yi na kafa hujja da Shehu Usman dan hodiya ne Allah ya ji kansa a cikin littafinsa na me na iya sunna wa ihmadul bid'a muka ƙara kafa hujja da littafin muhtasar na malikiya muka ƙara kafa hujja da littafin askari muka ƙara kafa hujja da ainihin fiqhus sunna na sayyid sabi wato ma hujjojin ma mafi yawa duka a malikiya muka yi su ko ba a ce me yi yayi me bari ya bari ba ai da aka fara abin nan inna lillahi wa inna mu dai ladanai kowa ya daina akwai su manyan injiniyoyi yanzu ma'aikata lokacin suna ɗalibai kowa yawanci ya daina mutum ɗaya ne a lokacin bai daina ba idan muka zo muka tsaye da sallah wani fata window zai zo ya tsaya kamar window ya ji an fara sallah ba ajiyarwa sai yanke alwalar sai ya zo sa window tsaya sai alwalar zai yanke idan ya ji liman ya yi Allahu akubar ya ji ba wanda ya jirce sai Allahu akubar sai ya tsaya a windows sai an yi sallar ya jiyar tukunda sai koma ya yi alwala tukunda sai za a yi sallar sa shigar da Allahu akubar ba lalle hmm? <laughs> za a yi fada na ci a ba a fada Abin da aka yi na gaskiya don Allah shi yake tabbata Abin da ba don Allah baya tabbata duk wanda za su bikin ce kada kowa ya yi in wani ya jiyar a bari wanda bai jiyar ba a bari kada cewa kowa komai in mutum zai je daga sahun ƙarshe ku bar shi ya yi a gama a hankali a hankali ba faɗa bayan wata shi da kowa ya daina yanzu idan ka je wajen ka jiyar faɗa za a yi da kai ka je ka ce za ka jiyar amma da ba haka ba ne to sai aka canja maganar ma wasu daga ƙauye suka shigo gari wai sun zo masallacin jami'a mai kawo kuwa an ce a masallacin juma'a ana sallah ba liman kai ka abin sharri ba fa jiyarwa ba amma ce ba ladan ba wai ana sallah a jami'a ba liman to da yawa haka aka yi ta yakan duk abin da kuka ce haka sunna ta ce za a yaƙa ma kuka yi haƙuri a hankali to zai zama tarihi ababe da dama da an yi kace na ce akan su yanzu sun zama tarihi wanda ma yanzu a nan wurin wa zai zo ya girma a fahimce shi ba ma wanda zai je a fahimta to wani lokaci shi samu ko a masabar ya tamu aka yi abu inda mutane ba su saba ba to suna gaba da shi al'insanu duhun lima jahila ɗabi'ar ɗan adam shi abokin gaban duk abin da ya jahilta ne inda mutum ya jahilci abu to abokin gaban abin ne ke sa Allah ta'ala ya ce sai ya su fa'a'u. za su faɗa su fa'a'u su suwa kenan su an an ce su fa'a jam'in safi safi ana iya ce masa asalinsa ma'anarsa a larabci Shi ne a ce huwa insanun ladi la sarrafa nafsahu bil hikima mutumin da bai iya sarrafa kansa da hikima sai a ce masa safihun jam'in sai a ce alawa ala wazani fu'ala to daga wanda bai da dabara bai da hikima sai a ce shi shine safihun jam'i sai a ce sufaha to akan ce wawaye marasa dabara to sai Allah ta'ala ya ce wawaye marasa dabara za su ce me yasa muka ce za su ce ba su ce ba saboda duk inda aka samu fi'ili mudari'i aiki mai wanzuwa sai aka sa sinun a farkonsa sinun nan ana cewa harafin tanfis ne amma yana mai da fi'ili mudari'i ya zama fi'ili mustaqbali wato shine aiki mai wanzuwa ba mai da shi aikin da zai faru nan gaba shine za su faɗa nan gaba idan fi'ili mudari'i farkon sa zo aka ce lam kamar lam yakun alladhina kafaru to wannan lam din na me da fi'ili mudari'i kuma fi'ili ma bi ne in aka cire sinu aka cire lam aka ce yaqulu sufaha'u to ya zama fi'ili mai wanzuwa ko kuma wanda zai faru nan gaba duk ya shiga ciki so duk inda kaga fi'ili mudari an sa masa sinu a farkon sa wato aiki mai wanzuwa aka ce sayaqulu sufaha'u to za su fada nan gaba kada minan nasu daga cikin mutane waɗannan wawayen abdullahi bin abbas da albara bin azib da ɗalibansu radiyallahu anhu wa rahimahumullah suka ce an samu nau'i uku na mutane su ne wawayen nau'in farko su ne an samu su yahudu da yanzu aka bar alkiblarsu ta masjidul akasa aka dawo ka'aba nau'i na biyu an samu munafukai wanda suke tsakanin musulmai ake tare da su da gangan jiki amma zuciyarsu ba tare da musulmai sannan na uku an samu mushrikai wanda suke garin makka suka ga yanzu ana kallon makka ana sallah to waɗannan guda uku su ne suka zama su haɗu da Allah ya kira su su za su ce ma wallahu an qiblatihim ai ma sarrafahum an qiblatihim menene kuma ya ɗauke su daga asalin alƙiblarsu su da suna kallon masjidul aqsa suna sallah annabi da sahabbansa to yanzu kuma sun zo suna kallon makka me dalili sai suka ce an qiblatihim sai suka mai da ma alqiblar tasa ce allati kanu alaiha wanda suke kanta tintinin don hadisin bukhari ya ce sun yi sallah wata sha shida ko wata goma sha bakwai an samu wannan riwaya biyu akwai maganganu na lokacin ma sun kai guda bakwai amma wanda suka fi tabbata shine wata sha shida zuwa sha bakwai aka yi sallah zuwa ga masjidul aqsa gabanin a canji alƙibla zuwa ga ina zuwa ga ƙasar saudi a yanzu kenan garin makka masjidul aqsa a wace ƙasa yake masallacin masjidul aqsa yana palestine wannan shine abin da za mu faɗa mu a mu ai palestine ka sace ko za su ce me ya ɗauke su daga alƙiblar suke kanta Allah ya ce ka ce musu kullin lahil mashirik wal maghrib bi ma'ana for your information ku sani tun mafita rana gaba ɗayanta da mafaɗa rana gaba ɗayansu ko ina aka ce a juya a yi sallah duka na Allah ne bi ma'ana gabar da yamma kudu da arewa da kudu maso gabar da gabar maso arewa da yamma maso kudu da yamma maso arewa ko ina aka kalla na Allah ne in ma za a ce a kalli sama a yi sallah haka Allah ya fada za mu kalli saman mu yi sallah mu kwanta a gadon bayan mu yi saboda saman tasa ne in cewa aka yi ayyar da ciki a ibada za mu yi don kasar ma tasa ce to shine Allah ya ce ku ce musu qul lahil al-mashriq wal maghrib da inda ake kallo na farfar da na yanzu dukkaninsu na Allah subhanahu wata'ala ne so da haka ashe kuma kudin da ya halitta bayansa ne to menene na rikici kai mallakar Allah ne Allah ya mallake kai mallake ne kuma alkibla ko ina aka kalla nasa ne sai ya ce a bar waje kaza a kalli waje kaza kowanne aka yi na Allah ne subhanahu wataala shi sa yace qul lillahi al-mashriqu wal maghrib al-mashriq mafita rana wal maghrib da mafadarta nawa ne ne lillahi na Allah ne babu wani mafita da mafada wanda yake ba na Allah bane subhanahu wataala a ka'idan nahwu anan in an yi bayani zai kara fitar da ma'anan ayar in kace lillahi hmm. wannan asalinsa khabar ne muqaddam a ka'ida mun san muftada da khabar muftada shine na farko khabar shine na biyu to anan sai aka kawo aka ce lillahi sai ya zama khabarun ne mukaddamun khabar ne aka gabatar da shi al-mashriq dinnan wal maghrib kuma shine muftada muakhar malaman nahwu suka ce idza quddima ma haquhu at-ta'khir aw ukhira ma haquhu at-taqdim yufidu al-hasr idan abin da ya dace a jinkirta shi sai aka kawo shi da gaggawa da kuma abin da ya dace a kawo da gaggawa sai aka jinkirta shi to iya nuna maka duk abin da ya dace a gaya maka a wannan jumla an gaya maka bi ma'ana duk inda alkibla take ko ina aka kalla ka sani mallakar Allah ne shi ya mallaka babu dadi babu rage magana ta kare wannan shine sakon shi yasa aka kawo muftada daga karshe aka kawo kuma khabar daga farko shi yasa Allah ya ce qul lillahi al-mashriq wal maghrib ko ina aka kalla aka yi sallah na Allah ne ya hadi yana shiryar da mai ya wanda ya so ila siratul mustaqim zuwa ga hanya wacce take madidiciya hanya madidiciya shine zuwa ga musulunci in an ce muka duba ya hadi mai ya yana shiryarwa Allah ta'ala wanda ke nuna mana cewa yana shiryar da bayinsa zuwa ga ina zuwa ga hanya madidiciya shine musulunci innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba ka shiryar da wanda kake so sai dai Allah yake shiryarwa as-sirat in an ce siratun siratun kuma shine at-tariq al-wasi hanya da take yalwatacciya wanda idan kana binta babu cunkoso babu ondom to da ke cewa sirat to hanyar musulunci babu cunkoso shine komai a yalwace yake babu abun da zai wahalar da ka idan ka bi hanyar musulunci tana da sauki ba za ka yi zufa ba ba za ka samu ondom ba ba za ka zo ka samu rami ba duk waɗannan babu akan hanyar shi yasa ya zama asirat kuma mustaƙim a tsaye take wannan ke bayyana maka tafiya mai wahala Shi ne wanda kwane yawa a cikinta ko kwatance za a maka daga nan zuwa wani wuri in aka gaya maka daga nan ka yi kaza in ka je sai ka bi hagu idan ka yi hagu bayan minti kamar ɗaya da rabi sai ka yi dama daga dama sai ka ɗan miƙe sai ka ƙara yin dama daga daman nan ka ƙara yankawa dama ta daman sai ka yi hagu sai ka ji kanka ya fara ciwo saboda ya fi wahala kama hmm. ta hanyar musulunci tana buɗaɗɗiya ce kuma a tsaye ne ba fada in aka ce daga nan ka ɗauki mota in ka tafi har wurin babu kwana sai ka ce to alhamdulillah sai ka ji wani hankalinka ya kwanta hmm. to haka musulunci yake hmm. hanyar addinin Allah babu kwana a cikin ta shi yasa shaydan ma da ke kiran ka zuwa ga kwana a cikin suratun nisa Allah ta'ala yace kada ka yadda ka bi kwanan nan aran wa anna hadha siratul mustaqim وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله يسي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه غا هنيا ذات مسلمين أتيتك باب قناه sai ce wala tattabi subula kada ku bi kananan hanyoyi kowanne akwai junction wannan kowanne akwai wani yellow fifan iblis yana tsaye na kiran ka shiga ciki Allah ce kada ku bi ku miƙe a tsaye keep on going har kai kwana ita hanyar Allah a tsaye take babu kwana kuma duk hanyar da ke tsaye babu kwana ta fi sauki amma shi yasa duk wanda ya bar musulunci ko yana cewa musulmi ne in ya shiga shirkoki da bid'o'i sai kaga addinin yafi wahala a wurin sa don bin qur'ani da sunna ba su da wahala shi lafi bi kuma yusra wala yuridu kuma usra in kaga an wahala wallahi kinkiran abu akai shi yasa magabata malaman hadisi ko abu aka ce sunna idan suka ga aikata shi iya da wahala sai su ce a duba isnadin sa kuma da haka aka samu wasu salloli da yawa da ba su da asali ba su inganta ba kawai sai kaga bai dace da sunna ba don shi tsarin addini sauki ne babu wahalarwa a cikinsa za ka ga hanya ce a miƙe babu wani lankwashe-lankwashe da wahalhale-wahalhale cikin sauƙi kake bi Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan tsari na addini a lokacin da fiyayyen ake kallon baitul maqdis ayi sallah zuwa daga garin madina ke na lokacin manzo ana na madina aka koma a kalli makka ayi sallah wato ka'aba kenan idan mutum yana madina zai kalli ka'aba ina yake kallo ina mutum zai kalla ya sallah ina mutu tambaya da muku ai kuna zuwa madina kuna zuwa maka ba yamma ake kallo ba sai dai ku canka tsakanin kudu da arewa zai rage muku <laughs> in ka ce arewa mai dalili in ka ce arewa sai ka ban hujja ba abin da ka a ka'ida inda alƙiblan ta zama aka canja daga masjidul aqsa zuwa masallacin ka'aba shi ne canjin gaba ɗaya ne bi ma'ana da daga garin madina yanzu zaka yi sallah inda zaka kalla opposite kishiyar inda aka dawo kallon makka shi yasa Umar dan Khattab Allah ya kara masa ita ake cewa da manzo Allah idan ya kalli bangaren Sham yana sallah da aka juya kallon Madina sai naga gaba ɗaya bayan sa ya koma alqiblar farko ta da ta Masjidil Aqsa haka aka canza gaba ɗaya alqiblar directly opposite gabaki ɗayan ta kishiyar wannan na farko ne 100 bisa 100 kuma karkashin wanda ake kara nuna mana biyayyar sahabbai wasu sahabbai a cikin magana mafi inganci da hadisin bukhari ya kawo cewa an canji alƙibla ne a dare wani sahabi sai ya zo wuce sahabbai suna sallah wasu a masallacin ƙoba wasu a wani masallaci ake cewa masjidu ne. masallacin ƙoba a magana mafi inganci na malaman hadisi ma aka fara canji alƙibla ba ma masjidu ne din ba ana sallah sahabbai annabi a cikin sallah sai aka canji alƙibla take da ya juya ya kalli bangaren ka'aba sahun nan babu wanda ya tsaya musu kowa sai juya jikinsa tare da shi har malaman fito suka yi ta kara juna ilimi yi aka yi da sallah saboda canjawan gaba ɗaya kishiyar na farko ne ɗari bisa wani sahabi ya ce sai na zo masjidu kiblatain masjidu kiblatain yana nan hanyar ɗari sultana ina ganin masalacin a idona saboda idan zan biyo harami na zo ta kasan harami daga gida na faisaliya wajen da ke bi kusan kullum sai na biyo da su yanzu haka ina ganin sa cikin sauki hanya ta ce a madina sahabbai suna sallah a masjidu qiblatain aka zo aka ce yace wani sahabi ce mun yi sallah da manzon Allah daze faqad unzila alayhi alqur'ani layla an saukar da qur'ani a daren jiya a kansa an canja alƙila zuwa waje kaza suna cikin ruku'i babu wanda ya bari bari mu miƙe a ruku'in ma bare a ce bari mu isar da idan da sallar mu zai mu tambaye shi a ruku'in suka juya suka kalli ka'aba gaba daya babu wanda ya miki a ciki a ruku'in ma babu wanda ya tsaya tukunna a sallar ya gansu kuma a sallar ya ba su labari kuma a sallar suka bi umarnin da aka umarce su ba su miko a ruku'in ba ma tukunna to kaga ahlus sunna original din kenan asalin kaji ana ahlus sunna original mabiya sunna sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune suka bita ta hakika shi yasa sai mu yi addu'a Allah ya sa mu adanshin su yawa duk wanda ke bukatan tsira a lahira to fa sai yi addu'a Allah ya sa shi adanshin sahabbai don aikinsu su yayi wa irin aikin mufintin kau baya ga wannan irin hukuncin da Allah yake na kaman canja alƙibla malamai suka ce akwai wasu manyan abubuwa guda uku da yake karantar da musulmai kuma duk musulmin da yake tuna waɗannan ababe guda uku idan Allah ya canja wani umarni ko ya saukar da doka ko kuma ya ji wani sabon dokar da bai sani ba a Kur'ani ko a hadisi to baya masa wahalan biyayya na farko shine ya gane cewa imanin mai imani bai cika musulmi bai zama mumini kuma wanda ba mumini bai da tabbacin shiga aljanna sai a lokacin da ya amince dukkan dokar Allah da dokar annabinsa bayi da zabi a cikinta in an ce Allah ce sai mu ce mun ji mun bi annabi ya ce mun ji mun bi wannan na farko a ran makana da aya cikin suratul ahzab aya ta 36 sai na biyu shine ka gane cewa hukunci na Allah ne duk hukuncin da Allah yayi kai bawansa ne kamar yadda ka mallaki mota kake yadda kake so da ita ko ka shiga ko ka bada ɗani ko kuma kake da gida ko ka shiga ko ka bada haya ko ka sayar to ka amince kai mallakar Allah ne duk abin da ya hukunta a kanka hukuncin Allah baka da zabi shi yasa wannan kuma kana da aya shi ma cikin suratul mumtahina aya ta goma sai na uku malamai suka ce muhimmi shine idan akwai wata doka sai Allah ya canja da wata a kashi 90 da yankai cikin 100 dokar da aka canja sabuwa ta fi ta farkon alheri in ka sabu kashi uku ko biyar cikin ɗari ba tafi alherin ba to alherin ta biyun ba ta gaza ta farkon da aka canja babu wata doka sabuwa ta Allah da aka samu wacce aka soke ko aka hana ta ta biyun alheri ba taɓa samu ba ko su yi tarayya a alheri ko kuma sabuwar dokar ta fi alheri a mafiya yawa sabuwar dokar ta fi alheri wannan shi ma'aran ma akwai aya a bakar aya ta ɗari da shida shine Allah ya soke wani hukunci ya tabbatar da wani hukunci na farko shi ne mumini bai da zaɓi cikin al’amarin Allah da al’amarin manzon Allah daga sun fada sai ya bi duba cikin azabaran ma. Wama kana li mu'mini wala mu'minatin iza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سيدبيكما ذلكم حكم الله dauko daga farkon aya ta goma a cikin mumtahina ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akal mu'minatu ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun hmm. Allahu a'lamu bi imanihin فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم إذ ولا جناح عليكم إذ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حليم سينا ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها جزاكم الله خيرا ألم تعلم أن الله على كل شيء qadir jazakumullahu khair wadannan sune manyan abubuwa guda uku da suke sawake mai imani bin umurnin Allah subhanahu wataala musamman cikin abin da daga farko bai fahimce shi ba na farko shine ayar da al'aran mai ja mana wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim mu'mini bai da zabi cikin abin da Allah ya ce ko annabi sai ya ce na biyu ya ja mana aya mai tsawo cikin suratul mumtahina ko aya ta goma ya ayu halladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna muhallu shahid karshen ayar Allah yace zalikum hukumullah yahkumu bainakum wannan abin da kuka gani hukunci fa na Allah ne shi yake tsakaninku to ko da yaushe kaga doka sai ka ce wannan hukuncin Allah ne tunda Allah ya mallake ka baka da zabi na uku ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha a koda yaushe idan Allah ya dauke wani hukunci ya kawo wani ana samu sabon hukuncin ya fi na farkon alheri yanzu a ce ka fiskanci ka'aba alƙiblar annabi ibrahim a matsayin ka dan musulmi da ka kalli alƙiblar yahudu wanne ya maka Allah ta'ala ya rufa mana asiri Allah ya dora mu aka tafarkin babanmu Ibrahim alaihi salam don haka wallahu ya hadi man yasha ila siratal mustaqim Allah yana shirye da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya wa zalika. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah ya ce wa zalika kamar haka naku muka sanya ku ummatan al'umma wasatan wacce da ke tsaka tsakiya kuma zababbiya litakunu shuhada 'alan nasu dan ku zama shaidu akan mutane wa kunan rasulu alaikum shahida sannan mazan Allah ya zama shaida akan marasa imaninku ya kuma zama shaida ga masu imaninku. wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha ba mu sanya al-qibla da kake kanta ba illa sai dai kawai lina alama dan mu bambance da ilimi mai yattabi'ur rasula wane ne zai bi manzon nan namu mimman yanqalibu ala aqibaihi daga wanda zai yi riddi tawaye wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah lalle wannan abu ne mai nauyi sai ga waɗanda suke da imani ne bin Allah bai da nauyi gare su wa ma kana Allah Allah bai kasance liyuzi a imanakum zai tauye sallar ku ko ibadar ku ba inna allaha lalle allah bin nasu ga mutane da ra'ufun mai tausasawa ne da rahama rahimun mai jinkai ne wannan aya tana da alaka da ayar bayanta allah ya ce wa kazalika kamar haka kaɗin nan fasaransa mislu ne mislu zalika ja'alnakum ummatan wasafa misalin yadda muka sanya alƙiblar ku ta koma ka'aba tafsirin ibnu imamul qurtubi rahimahullah yadda muka sanya ka'aba ta zama tsakiyar duniya to haka muka sanya ku al'umma ce tsaka-tsakiya a duniya shi ne fassararsa don dama misal zalika ja'alna ku umatan ba tun da ka'aba tana tsakiyar duniya ce to haka muka sanya kuma tsakiya ne a duniya shi yasa addinin musulunci bai yadda da kasala ba bai kuma yadda da wuce gona da iri ba shine musulunci bai yadda da laxity ba bai yadda da extremism ba musulunci is all about moderation tsaka-tsakiya duk karantar musulunci za ga tsaka tsakiya ne ba a so kasala ta muku iya kuma ba a so ku dauki abu da zafi ku wuce iyaka saboda wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata saboda ku al'umma ce tsakatsakiya tsakiya zababbiya ce shi yasa haka Allah ta'ala ya mana a duk abu na addini za ka ga tsaka tsakiya ne hatta dukiyar kan zaka ce fi sabilillah mai Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutuha kullal basti kar ka ɗaura hannunka a wuya da yawa ya zama kai marowaci ne kada kuma buɗe hannun ya yawa baka da taltali sai ka yi tsakatsakiya saboda komai na addini a tawassut ne wa ji ja'alnakum ummatan al'umma, mun faɗi ma'anan al'umma guda biyar a karatu na baya wannan ya daukan al'umma ai jama'atan din ne don haka ma'anarsa ɗaya da ayan da muka jana waltakum minkum umma ko kuntum khayra ummatin duk wannan ya daukan ma'ana ɗaya ne wasatan kuma iya daukan shine ajilan wa khiyaran ku al'umma ce wacce take adala kuma zababbiya zaka duk wanda ka ga yake musulunci zaɓansa sa Allah yayi a cikin mutane haka Allah yake zaben wani a cikin wani Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi yadda ya ɗauka annabawa da manzanni akan mutu haka a cikin sauran al'umma Allah ya zabe mu Allah ya ce litakunu lamun dinnan ana kiransa lamut ta'alil lamu ta'alil idan ya zo yana gaya maka akwai hukunci a gaba an zaɓe ku ne litakunu don ku kasance shuhada alan nasi shaidu a kan mutane gobe kiyama shaidar da za mu yi hadisi a bukhari ya zo ya ce annabawa da allah ya tura zuwa ga al'umma su akwai wanda sun karyata annabawa wani annabin ya zo ya a nabi wa ma'ahun ya wa ma'ahun rajulan wani annabi ya zo da mutum ɗaya wanda mutum biyu wani annabin tun da ya wa'azi ba wanda ya karba sai Allah ya kira annabawan sai ce ina sakon da na aike ku bayan Allah fi sanin halinsu abinda ake cewa wai fair hearing a ba mutum dama ya bada hanzari sai su ce Allah wallahi mun isar sai a kira mutanen annabawan sun isa wallahi Allah kariya suke mana da ka aike su ba wanda muka gani ba su wajen mu ba sai Allah ya tambaye annabi ya ce wane ne shaidunka sai ya ce al'ummar annabi Muhammad sai ya ce Muhammad wa ummatuhu Muhammad da al'ummarsa su ne shaidu sai a kira mu sai a tambaye mu annabi nuhu ya zo e, ya je wajen mutanensa mu ce a ya je shi mana me dalili sai mu kawo ayoyi ga hujja na alqur'ani annabi lutu ya je mutanensa ya je mana me dalili ga aya sai a kawo to kaga zama mu ne muke shaidu gaba ga Allah mu goyi bayan annabawa akan mutanensu kaga darajar mu kenan mu ne shaidu akan su haka duk wanda jama'a suka karyata shi to a filin kiyama insha Allah ta'ala mu ne shaidu akwai kasawa ka zo gaba ga Allah a ce kai shedan annabi Ibrahim ne kai shedan annabi sai ka ga mun zauna sosai mun gyara ban bushe ba za ka yi ba da wuri mu wallahi za mu yi insha Allah Allah ya mu a ciki wa yakuna rasulu alaikum shahida ko kuma annabin ku zai zama shaida akan ku a cikin mu sai ya zo waɗanda suka ki bin Allah sai annabi ya shaida waɗannan sun juya a bayana wanda za su zo shan alkausar a kore su in an kore su ya tambaya sai a ce ai sun baddalu wa a daka sai ce ce suhuqan lahu to waɗannan shi ne zai shaida a kansu amma masu imani kuma wa kunan rasulun lahun shahidan ne ai bi ma'ana ko masu imani da zama lakum shahidan shaida ne gare ku wannan kuma shi ne shaidar da ayat ta fito fili idan ka duba cikin suratu an-nisa aya ta 41 fa kaifa idza ina min kulli ummatin فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء shahida wannan aya ce ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda manzon Allah ya ce masa ikra alayya alquran ibn mas'ud karanta min qur'ani da yake shi ma gogagge ne a karatun qur'ani asalin aran ba ne irin mai daraja ta farko din a cikin sahabbai ma ba wai a zamanin mu ne yanzu ba annabi ya ce karanta min ibn mas'ud ya ce kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil annabi ce za a yi na karanta ma bayan kai Allah ya saukarwa annabi ce uridu an asma'a min gairi ina sha'awar na ji daga wajen wani baki ba shi wanda ya iya karanta ƙur'ani bai cika jin daɗin karatunsa ba amma kuma yana jin daɗin na wani yanzu aran ma yana karatun sai ka ji kamar abin ba bayani saboda daɗi amma shi yanzu yadda kake jin daɗin kira shi to tone ke so ya ci haka Allah ya abu annabi sai ce ina so in ya karanta mu ibn musul ce sai na fara tilawon qur'ani har na zo kan ayar fa fa'ira ji, ina min kulli ummatin bi shahidin yaya lamari zai kasance mu zo daga cikin kowace al'umma da shaida waji ina bika ala haula shahida kuma kai ka zo kai shaida akan su gaba daya yace sai na daga ido fa iza bi ainihi tazrifan sai ga idan sa na zubar da hawaye yana ce hasbuka hasbuka bi ma'ana kif tsaya tsaya tsaya annabi na zubar da hawaye akan yana jin nauyin shaida da zai yi ba wai ba zai iya yi bane amma ya san daraja ce Allah ya bashi duk abin da Allah ya dauka darajarsa akan sauran halittu annabi sallallahu alaihi wasallam abin yana damunsa sai zubar da hawaye akai wanda yake kara tabbatar da cewa annabi zai shaida akan mu zai sheda akan sauran al'ummomi da su mu kuma zamu zo mu yi shaida a kansu mafhum tayyib haka wa yakuna rasulu alaikum shahida sai Allah ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha ba mu sanya al-qibla da kake kanta ba kalman ja'alna ana fasara da cewa shari'a ne saboda kalman ja'ala na zuwa da shari'a ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin ko wala hamin to kalmar ja'ala shi ne shara'a so ba mu shar'anta alqiblar da kake kanta ba muka canja ta zuwa ga ka'aba illa sai kawai don lina alama musan mai yattabi'ur rasula wanda zai bi manzon Allah lina alama ailinu mayyiza liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib hmm. dan mu bambanta wane ne na hakika waye kuma gura gurbin musulmi sai Allah ya wannan dan ya bambance saboda kalmar na alama na zuwa da yaza ma kana lahu li yazara almu'minina ala ma antum alayhi dan Allah ya bambance mai yattabi'ur rasula wanda zai bi annabi ma'anan yattabi shine me almashyu khalfal insan tafiya bayan mutum amma anan sai aka kira biyayya ga annabi matsayin almashiyu kamar ka bashi kanka duk inda nan kake bin sa don ka san annabin shi gare ka aka aiko shi mimman yankalibu ala akibai daga wanda kuma yankalibu kalmar inkilabi shine ridda daga wanda zai yi ridda ala akibaihi akan dugadugansa shi yasa qur'ani ce wa mai yanqalib ala akibaihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzillahu shakirin kan ka ce bu ala shi shine ridda saboda qur'ani yana karanta da mu ladabin magana ba za a ce kawai wanda ya zama arne ba za ka ce wa mai bu ala akibaihi kaga ladabi ne hmm. ko kuma irin lafazin cewa ah, da Allah ta'ala yake cewa wa mai yatawallahum minkum fa innahu minhum kaga ba cewa mai yatawallahum fa huwa minal kafirin ba hmm. zaka cewa mai yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wannan yana mana lafazin qur'ani idan zaka yi wa'azi ko abu da ne karka ce kai ai wani ka zama kafiri ai kai arne ne ba a haka ba zai fahimce ka ba sai ka zaɓi lafazi irin na ƙur'ani in mutum ya yi wannan fa'ance yana koyi da yahudu wannan tsara ne to sai ka ba shi abin a dungule ko kuma wanda ya kaza yana cikin kaza man ta shabba bi kaumin fahuwa min hum kaga ba a ce fahuwa min alkafiri na ba duk wannan ya koya maka in kana wa'azi sai ka iya zaban kalmomi in ba haka ba maimakon ka gayyace su sai ka kora su jirji ba Allah ya ce wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadalla wa in kanat ya kasance Kabira. Shi ne al'azima a shaƙa canja alƙiblan nan abu ne mai girma a wurin wasu ke sa Allah ya ce la wannan wa in kanar da kabiratan illa alalladina hadalla ya kasance abu ne mai nauyi illa sai ga wanda mai Allah ta'ala ya shiryar da su bi ma'ana wanda Allah ya masa shirya bin umarnin Allah bai da wahala a wurinsa wannan shine lafazin shi ne abu ne mai wahala mai girma da tsanani amma ban daga waɗanda Allah ya shirya da su yanzu wani yana nan sallan tarawihi mamaki yake kai sallah awa daya awa biyu ana sallah mamaki yake kai da Allah sauke maka ba wayanka bane shirya ce ta san yanzu kai kana fita ka yi sallah guda biyar a jami'a wani mamaki yake kai wani akwai kokari duk sallah sai ya fita amma shi mai wannan magana zai iya biyan kuɗin jirgi ya tashi daga nan ya tafi ingila ya tafi garin manchester ya biya fan ko kuma ya biya fan 500 ya shiga ya kalli kwallo a connecting flight sai awa bakwai amma baya mamaki zai tafi madrid daga kudin tiket zuwa kallo ya kashe miliyan uku ko ya wuce barcelona ya kashe miliyan biyar ya kalli kwallo amma wallahi baya mamaki saboda shi sabon allah ne yake da sauki sa, amma kai da ka bi allah kai kake mamaki kai da kaje kai sallah da baka biya naira ɗaya ba babu gate fee a masallaci amma wai kai ne abin mamaki to shi yasa bin Allah yana da sauki ga mai imani in kana bin kai kana samun nishadi kana driving pleasure wannan tana maki kai wannan akwai kokari kai shi mamakin ka yake yi shi yasa Allah ya ce fa amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa ya yasirhu lil yusra hmm. sai kaga Allah ya sauke maka duka ya ba wahala in ba haka ba ai wahalan zuwa kallon kwallo Ingila ko ko Spain ai sai dai gara shi da wahalan tafiya yakin hajji a dawo ka je ka saya online ma ka je shiga gidan a ce ba a ga sunanka ba system be recognizing ba kuma mun da sabon Allah ina ke biyan kuɗi tukunna ma sai an biya kuɗi tsugugu a shiga shi yasa Allah ya ce la kabiratan illa alal ladina hadalla idan Allah ya shirye ka ba bai abun bai da wahala yanzu akwai wanda aka ce ana wa'azi awa ɗaya awa dai wa'azi bai wuce minti biyar wai mamaki yake wai wa'azi awa daya amma kai yanzu sai ka zauna sai ka ga awa dayan kamar minti 15 ta kare ba kamar an kara ba to shi yasa sawwakewa na Allah ne wanda ke mamakin awa dayan kuma zai iya zuwa jin garaya in ana garaya daga nan sai tashi sai je har zariya jin garaya har ma yau wallahi haka zai je kuma ya ga garayen ya biya kudin mota ya dawo yana ma jin garayen sai Allah ya turo wani shu'umi da bulala sai ya tsumbuda masa in zai gudu shirin ya ci habawa na fa abuja fa bari ka da wannan wurin zauna ba na ba damuwa hmm, hmm. Allah ya sauwaƙe mana biyayya gare shi wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum wannan dalilin bangaren ayan nan wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum yahudu suke cewa musulmai to aya cikin gwakon da sun rasu ma ba a canja alƙibla ba Na haka sallan su yanzu zero wanda ya rasu gabanin zero ai an canja shine sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudi imanakum ai li yudi salatakum Allah ba zai tauye ladan sallan waɗanda suka riga ku gidan gaskiya ba su da suka yi a wancan wurin sallan su yi zanzam ɗari bisa ɗari. a matsala inna Allah lalle Allah bin nasu ga mutane la ra'ufur mai tausasawa ne tausayin ra'ufin ya fi ma a ce rahamanu saboda a khassu yana nuna tausasawa iyaka ne rahimun Allah ta'ala mai jinkai ne Allah ta'ala ka tausasa mana ka yi jinkanmu Allah ta'ala ka jikan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ka gafarta musu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam